A Najeriya yau shugaban kasar Muhammadu Buhari ya yi wata ganawa ta musamman da jakadan ƙasar Afirka ta kudu da ke Najeriya da kuma ministan ƙasa da ƙasa jeffrey Onyema na Najeriya inda shugaban ƙasar ya nuna damuwarsa da kakkausan lafazi akan irin rashin rayuka da halaka 'yan Najeriya da ake ci gaba da yi a ƙasar Afirka ta kudu inda ya ce Najeriya ba za ta rufe idonta ta daga ana yin wannan ƙeta ga al'ummata ba tare da ta ɗauki mataki na gaggawa na tabbatar da cewa an kawo ƙarshen wannan wannan lalurar da najeriya baki ɗaya yanzu ake tir da allah wadare da ita akan haka ne tuni shugaban najeriya muhammadu buhari ya umarci wakilinsa na musamman da ya tabbatar da ya je ƙasar afirka ta kudu a gobe domin ya miƙa saƙonsa na musamman ga takwaransa na afirka ta kudu sirri ramaphosa akan kukan najeriya da kuma neman matakan da za a bi domin a kawo ƙarshen wannan kashe-kashe da kuma ta'adin da ake wa 'yan najeriya bayan da aka kammala ganawar tsakanin shugaba muhammadu buhari da wakilin ƙasar afirka ta kudu a najeriya da ministan Kuɗa da ƙasashen ƙetare na ƙasar najeriya geoffrey onyema ministan ya mana ƙarin haske dangane abubuwan da suka tattauna da kuma irin matakin da aka cimma domin kawo ƙarshen wannan tashin hankali inda yake cewa ana buƙatar za a biya diya kuma a tabbatar da an haɗa jami'an tsaro na najeriya su yi aiki kafaɗa kafaɗa da jami'an tsaro na ƙasar afirka ta kudu domin a tabbatar da an yi adalci dangane da wannan lalura. more importantly we have put forward to the south african government Uh, uh, ya ce musamman mun gabatar da abin da muke tsammanin zai fi zama a ala. Daya ba da diya ga dukkan waɗanda suka yi hasarar Dukoyinsu ko kuma rayukansu sa'annan kuma babban batu shine tsara fasalin tsaro da zai kai ga kare rayuwar 'yan najeriya a nan gaba to amma menene wannan tsarin na tsaro da ake ganin cewa najeriya za ta iya gabatarwa domin afirka ta kudu ta yi aiki da shi da 'yan najeriya ta yadda za a kawo ƙarshen wannan lalura a nan gaba sai ya ce the possibility of um, sending some um, you know, security um, agents. Um, Muna duban yiwuwar tura jami'an tsaro daga Najeriya su je ƙasar Afirka ta kudu ta ofishin jakadancin Najeriya da ke can ta yadda za su iya aiki kafaɗa da kafaɗa da jami'an 'yan sanda na ƙasar Afirka ta kudu abinda muke ganin cewa zai kasance muhimmin mataki wanda zai kawo ƙarshen halaka 'yan Najeriya nan gaba a wannan ƙasa ta Afirka ta kudu in je ministan hudda da ƙasashen ƙetare na Najeriya Jeffrey Onyema a halin da ake ciki dai 'yan Najeriya a yanzu suna ci gaba da matsalan lamba ga Najeriya cewa ta gaggauta ɗaukan matakan kare 'yan kasar waɗanda suka daɗe cikin akuba tun shekaru ɗaya zuwa biyu da suka gabata ana yin wannan fitinar jefi-jefi kafin ta kai halin da yanzu ta kai na cewar 'yan najeriya a duk inda suke ana ganin su kamar nama sai kisan gilla ake masu umar faruk musa amurka a abuja najeriya